munayyara tamanin da hmm? salisu sudah ku oh saba'una ne wancan الوجه الثامن والستون أنه يعني من ظن الله كان نهى أن يسمى عبده بأفلح saboda maslaha an hana wa mutum ya cewa bawansa mai rabo mai rabo kaga ka ce salamu alaikum da Allah a cikin kwafai mai rabo ya za ku ci babu hmm? ya gani wannan an hana a faɗi wannan tun da zai ƙarshen ta abinda zai faru ke ce a baya nan yanzu na kaddo cikin ku ba mai rabo yi baya nan ai mai rabo ya nan shine ne shine mai mai risala sai to yi sa kaga nan ba da riya an hana mutu ya sawa ɗansa mai rabo hmm. rabo kawai ba ya eh, ai mai rabo ne eh mai rabu ne ya ce masa a har kaga za sun fi ma irin haka kaga an nan nan na kuroshi na sun zasa kansa mai rabu hmm? to shi ne rabu? Eh. to kaga ya zama matsala ko a ce ma har su a kome wadawa ya ce mai nasara mai wadana na ce a babu sai matsiyatar shi canza wannan suna lakabi ne in lakabi ne ka canza shi in kuma suna ne wani abu na kai ka canza shi kada mutum in dai mai ilimin shi zaga haka amma jahili ka a fara shi a canza ba kowanne abu ake faɗi ba sai in an kai martaban faɗi munan makaranta ne ba abunda ba za a faɗi ba mai nasara نهى أن يسمى عبده بأفلة ونافع kaga nafi ka duba da sunan tabi'i ne ko bawan abdullahi dan umar to kaga a ta'irin wanda sunan an hana sai dai ba hani ne haram ba a masalihu mursala almasalahatar mursala bai kamata a sashi ba wa nafi wa rabah ويسار ما يحاليك هنا لأن ذلك قد يكون جريئة بإذا ما هنيا إلى ما يكره من الطير من الطير الطيرة نشنفي بأن يقال ليس ها هنا يسار ولا رباع ولا أفلح وإن كان آه، قصد اسم الغلام كودا أنا نفسي سوناني نباور ولكن سد للذريعة اللفظ, المك... اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع الوجه التاسع والستون أنه انتهى الرجال نهى الرجال أنه نهى الرجال النبي أهنا ومزاجه عن الدخول على النساء ka duba ta ga tura suka ce halan ne da ka ce ka shiga kawai mata abokin ka ne ka shiga abunka to je je ya kwanta akan gadon abokin shi bacci ya ce wa matan maza imin miyan kuka hmm? wannan galiba ne sai sojoji ko ganga zai kwanciyarsa a gidanka a yi masa miya a yi masa mai yi zoce ce fa maza wancan da ma mana kaza ta yan boko mana yi aiko kaɗan kaɗan ko sosai hmm? A ah, yi ba magana suna gane wa mai yasa abin gashi nan barkatai wanda har mara karatun ma ya ɗauka daga gare su tun da wata burgewa ce ai malam wannan abin da kace maka aina sauki to baka san shi ba sai dai nanki malam yanzu dai in za ku tashi ku yaye ku tashi ku yaye kusan magana ganga ce ana gane wata nan kaman a daina magana ma an wuce wannan ko a daina magana an kawo abin da babu wanda kuma in ka je ka duba nonki ne ba mamaki ka tada yayanka na yi hmm? shi ne ai ya a shi ai wannan wanda ya kawo ce yanzu ana gane ba karatun da ake yanzu jahilcin yau mai wuda ya fi jahilcin jiya to yanzu yana ka duba mana da wannan eh, masu digiri na wani yaran taron tuna muna da dokta guda daya kullum ya zo da sahi na arabiya wani lokacin gaba babban dama yan bokon suna suna tsanzuwa to amma kwara nawa ne da shi da ɗalibansa tabbas ka fi ka samu guda ɗaya ba sannan kuma wancan masu kayan kyale-kyale sun fi burgewa sun fi burgar da mutane to haka eh ai abin sai dai ninki sai dai ninki amma ya wuce abu ɗaya نهى الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة حياتي تعدين yau ya fi na da wata ce yar gidanmu ce can kano a kai wannan watan kadiya ta uku shi ke don sai abokinsa ya zo ya gama ta sa ya sadu da ita a hanya za ta je a wancan ina za ki je ke za ne asibiti zan rage miki hanya shi ke zan da ce zon rage miki hanya ya ɗauko ta da layin da mai ne tun na rike a wani ina zuwa daidai wani gida ce da Allah ke haƙuri barin jin ɗauko eh, ɗauko mai yake da suna zan ɗauko ka zan karɓo ka zan zo mu tafi shi ke da ke amma da biskit shi ba da kyau zan mace da biskit saman bayan ya ta kawara ƙoros ƙoros shi kenan ɗauki biskit ta fara shi ashe biskit ɗin biskomato ne a ciki tana ci ta ji makogoronta ya bushe ta rasa inda za ta shiga kawai sai ta bishi ta bi ta falo ta buɗe falon kawai eh. ta yi wajen firish ta buɗe ta yadda da kawuna kaunan mutane ta juyo da gudu tana zuwa bakin kwalta ta kife tana kayi a cikin farji kawuna ne a cikin farji kawuna ne a cikin firji tana abun nan aka zo aka zaganta aka aka dauke ta shi ya wasu yi tun eh, tunda an shirya ne ta shiga ciki a tafke ta saboda haka nan tana kauna ne aka ɗauke ta aka je asibiti aka yi aka yi magunguna aka kare kare da ruwa da sauransu da me san inda ta mai tana kauna ne a cikin firjin wallashi kaga ta mutuwa ta ke ta kyar to abokin fa kenan wannan shine karatu ta sai dai baka sani ba shari'a su karan kansa juna su wata masifa ce to in ba a rashin hankali ba in ba mahaukaci ba ko mahaukaciya za a yi a ce wani aboki dauke matakka a hanyar rage mata hanya ذريعة ظاهرة الوجه السبعون naha an yi يسمى باسم barra. وتتا لأنه ذريئة إلى تزكية النفس بهذا الاسم وإن كان إنما قصد علانية سونا ين كان أكين فيه أما سونا بيدكو الهادي لا الوجه الهادي والسبعون annahu naha ani tadawi bil khamri an hana maganin da giya sai ce in bace ta aihu ta sha waski shikenan ba sai ta yi wanka ba giya ne ku? mai dan tsada tsada kila tana da karfi tun ta sha wai shi da ta dinga sha shi ma na fashe sai dai wasu wasu ce maka ba kome kamar maltina ne yanzu likita ya ce ma je ka sha maltina a samu maltina dinga sha za su dama da jininka ba mu da dama da jini sai abinda ka gidan biriri, maltina to haka ban min za su ce maka ba komai ai kaza kaza ne madaran shi ne a'a in an tasa an samu shi farkon zuwa bayan bugarwa in ya kwana ne zai bugar in wane ne ko gama da yawa ya mutuwa ya tashin ku naha ani tadawi bil khamri wa in kanat maslahatu tadawi ko da maslaha ta magane ce rajiha ala mufsida ma mafsadatu mulabasatiha saddan lidari'ati qurbaniha wa katina'iha da mallakanta wa mahabbatin nufusi laha fahasama alaiha almadda aka yanke kututun gabaki daya hatta fi tanawuliha ala wajhi ta dawi hadha min abalagi saddi dharai ya wadatar shi ma nafsa shi tun da dai koda ne gashi nan an yi amfani da ita ko mota ka so mai shan giya aka je ba shan giya ba haushin abun ne ana ce akwai wanda an sa mata giya an sa mani ne a hada ko da omo ne ko da menene za ta yi kaza za ta yi kaza